Gwamnatin jihar Filato ta ce ta samar da motoci da wata dandamali da za su taimaka wajen samar da bayanan tsaro da gaggauta kai ɗauki yayin da aka samu rahoton matsalar tsaro a faɗin jihar. Gwamnan jihar Filato Simon Bakolalon wanda ya kaddamar da dandamalin a shalkwatar hukumar tsaron farin kaya na jihar Filato Operation Rainbow ya ce ɗaukan matakin ya zama dole saboda matsalolin tsaro da ake samu jifa-jifa a wasu sassan jihar ta Filato. Mun sayi motoci, mun raba masu sojoji. mun raba wa 'yan sanda mun raba jama'an tsaro baki daya na plateau an sa musu komai a jikin motocin nan wanda duk inda ana tashin hankali a ciki za a gaya mini a ofis yau kuma na ji daɗi a babban abin nan undp ta sake kafa mana wani gidan waya wanda idan ya faru ko ina daga ofis ɗina zan san inda yake faruwa daga ofis ɗina zan ga abin da yake faruwa da wannan da taimakon shugaban kasa ne so idan ana da zumunci ana kuma adalci ma jama'a ba za samu rashin zaman lafiya a jihar gwamnan jihar plateau kenan simon bakolalon Hukumar tsaro ta Operation Rainbow dai an kafa ta ne don karfafa cibiyoyin samar da tsaro a jihar da tsare lafiyar al'umma da dukiyoyinsu. Jami'an hukumar Operation Rainbow da ke hulɗa da jama'a dukkanin unguwanni da ke ƙananan hukumomin jihar ta Filato suna taimakawa jami'an tsaro ne da bayanan da zai taimaka musu wajen daƙile duk wani rikici da ka iya faruwa. Shugaban hukumar tsaron farin kaya ta Operation Rainbow, Manjo Janar Steven Goar mai ritaya, ya ce Majalisar Ɗinkin Duniya ce ta taimaka wa jihar Plateau da dandamalin don inganta tsaro a jihar. An shi domin tattaran rufoti daga duka karkara akan abubuwan da aka ga zai tada hankalin jama'a to idan wanda ya ga ko wani bakon da bai san manufansa ba ko an ga hayaki a wani wuri an san akwai wuta to sai a gaya mana to yadda za a gaya mana akwai kamar social media da za a iya a tura mana ko ta text social media wato kaman kafafe na sada zumunta na zamani kenan eh haka kuma muna kokarin mu yadda za a iya tura mana wannan wa'annan rahoto ba da sai sun biya ba. To mutumin da ke karkara zai yi mamaki ta yaya zai tura wannan sako har ku samu har ma a dakile matsalan tsaro. Za mu je karkara mu waye da kan jama'a. Za mu ma samu musu ɗan kankananan wayoyi wadda ba da wuyan gane shi inda idan aka ga wani abin da yana so ba mu danna shi kawai za ka yi sai za mu gani a nan cewa ga wani yana son ya yi magana don za mu ma gane a kan talabijin din da muke da shi za mu gane inda wannan signal din yake zuwa to za sai za mu tuntuɓe mutumin me ke faruwa sannan sai mu tura mutane aje a maganta shi Jihar Plateau dai ta sha fama da matsalolin tsaro da suka hada da faɗan addini da ƙabilanci, matsalar manoma da makiyaya, masu fashi da makami da satar shanu, yayin da a baya-bayan nan jihar ke fuskantar matsalar 'yan sara suka da ƙungiyoyin asiri. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.